بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna matanin ashmawi wato matanin ashmawiya wanda fadilatu sheikh abdulbari al-rufa'i ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba a darasinmu na jiya mun shiga babin da yake magana akan sharuɗan sallah sharuɗan sallah mala yake sun kasu kashi biyu akwai sharadi na wajibcin sallah waɗanda yake sai sharuɗan sun cika sannan sallah take zamowa wajiba akan mutum musulmi na farko yace akwai musulunci musulmi ne ya zama wajibi ya yi sallah na biyu akwai balaga baligi shi ya zama wajibi ya yi sallah ba yaro ba yaro ana koya masa sallah ne na uku hankali mai hankali shine ya zama wajibi ya yi sallah babu sallah kan mara hankali ah, wanda bai da hankali sannan na gaba na hudu shine shigar lokacin sallah sai lokaci ya shiga tukuna ke yin sallah kuma lokacin sallan nan kamar yadda kowa ya sani lokatai ne ke bantattu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da su a cikin hadisai masu yawa domin manzon Allah ya yi bayanin lokatai na sallolin nan guda biyar da kuma sallolin na filfili dalla dalla wanda babu rudani ko kuma babu sabani a ciki kuma waɗannan lokatai waɗanda suka fi muhimmanci ya kamata kula da su su ne na waɗannan salloli guda biyar bi ma'ana asuba da azahar da la'asar da magariba da ishaki a dunkule Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qimi salata liduluki shamsi ila ga layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ku zai da sallah a lokacin da rana ta goce daga tsakiyar sama malamai suka ce sallan azahar da la'asar kenan sana har ya zuwa lokacin da dare ya fara yin duhu da kuma lokacin da ya duhu ana nufin sallar magariba da isha'i kenan sa'annan kuma da lokacin fitowar albijin na gaskiya wannan ana nufin lokacin sallah asuba kenan saboda haka sai lokaci yayi sannan sallah take zamowa wajiba idan lokaci bai yi ba to sallah ba ta zamo wajiba ba sai lokacin ka yayi to waɗannan salloli guda biyar su suka fi muhimmanci a ba da kulawa gare su sa'annan sai kuma a dawo kan na bilbili lokacin da ya dace kuma dukan su hadisai sun yi cikakken bayani a kai. sa'annan sharadin wajibi na biyar shine isan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma samun ilimi a bisa matsayin wannan abin kaga mutumin da ya musulunta wanda bai samu cikakken bayani akan al'amuran addini ba to wannan Allah ta'ala baya kama shi da laifi ko da ya mutu sai idan hujja ta hau kan mutum sannan zai waye gari baya da uzuri ko da ya je wajen Allah ya kafa dalili da wani abu daban Allah ba zai karba ba saboda haka shi yasa ka'ida ce sai idan an yi bayani wa mutum ya san matsayin abu sa'annan za a kama shi da laifi shi yasa duk wanda bai san sallah farilla ba ce bai san muhimmancin sallah ba to kaga wannan sallah ba ta zama wajiba kansa ba amma idan ya gane muhimmancin ta cewa ita ce farkon ibadan da za a yi bincike akan ta ranar takin alkiyama kuma manzon Allah ya ce duk wanda baya sallah ba musulmi bane kafiri ne ko annabi ya ce alkawarin da ke tsakanina da musulmi tsaye da sallah duk wanda ya batta ya kafirta to kaga idan bai san waɗannan abubuwa ba to ba za ka kama shi da laifi ba shi yasa wannan sharaɗi na biyar ya fi shafan waɗanda suke sabin musulunta ne ko kuma inda yake babu karatu ko babu malamai amma kamar mu da muke nan babu yadda za a yi mutum ya tashi a cikin al'ummar musulmi ya ce shi bai ɗauka sallah farilla ba ko duk wa'azin da ake da karantar wannan da ake a kafafen watsa labaru da masallatai ya ce wai shi har yanzu bai gane cewa sallah farilla ba to wannan sai